jirgi mai saukan angulu da yake dauke da shugaban kasar iran ibrahim raisi tare da sauran jami'an gwamnati da ministan harkokin waje ya samu hadari ya fadi a tsakanin boda da take tsakanin azerbaijan da iran bayan da shi shugaban kasar a daidai sa'a ta goma sha daya zuwa goma shugaban ƙasar iran ibrahim raisi ya bar azerbaijan bayan ya kaddamar da wani aiki na dam da ya yi a daidai lokacin da jirgin ya fadi an samu awa kusan goma ba gano inda yake ba har sai da kasashen duniya makwabta kamar turkiya da rasha suka bayar da jami'ai tare da tare da jirage marasa matuki wanda turkiya da rasha suka aiko domin gano daidai inda shugaban ƙasar iran suka yi haɗari jirgi an sha ana tsammanin cewa shi bayan shugaban ƙasar iran ibrahim raisi ya ƙaddamar da dam ɗin da ya gina wa ƙasar azerbaijan wanda nuna alaƙa ne tsakanin ƙasashen guda biyu wanda shi shugaban ƙasar iran ibrahim raisi jirginsa ya faɗi bayan ya bar azerbaijan da niyyar komawa gida har cikin dare ba a gano su ba a yayin da ita iran ta nemi taimako daga turkiya a yayin da shugaban ƙasar turkiya erdogan ya turo jirage masu jirage da suke gani a cikin dare domin a binciko a ga daidai ina ne shugaban ƙasar iran ya samu haɗarin jirgin sama jirgi mai sauka angulu da yake dauke da shugaban kasar iran ibrahim raisi tare da ministan harkokin waje da sauran jami'an gwamnati ya faɗi a hanyarsa ta komawa gida daga azerbaijan bayan shi shugaban ƙasar iran ibrahim raisi ya kaddamar da dam ɗin da ya gina a gabas daga azerbaijan ta wadda ta iyaka da iran bayan faduwar jirgin jami'ai su tabbatar da cewa jirgin ya faɗi sannan aka shiga bincike domin gano a wani location ne ya faɗi a yayin da ita iran ta tura jami'ai masu bincike domin su gano ta daidai ina ne jirgin ya fadi bayan tsawon bincike da aka yi mai nisa shugaban koli na iran ayatollah ya nuna damuwarsa na menene dalilin da ya sa jirgin ya fadi a yayin da turkiya ta tura jirage tare da jirage mara matuki da masu gani ko cikin dare a yayin da suka shiga bincike domin ganin daidai ina ne ake tsammanin jirgin ya faɗi sannan kuma ko za a iya gano jirgin akwai wani wanda ya rayu a tsawon binciken da aka yi an tabbatar da cewa jirgin na ibrahim raisi wanda ya bar azerbaijan domin azerbaijan zuwa iran shugaban ƙasar iran ibrahim raisi ya hadu da haɗarin jirgin sama da ya kawo ƙarshen rayuwarsa bayan ya je ƙaddamar da aikin dam ɗin da ya gina masu bincike da ceton gaggawa sun isa a wurin a yayin da suka tabbatar da cewa shugaban ƙasar iran ibrahim raisi allah ya yi masa rasuwa kuma aka ɗauko gawarsa domin komawa da tehran a yayin da shugabannin ƙasashen duniya suka bayyana damuwarsu daga ciki har da falastinawa tare da kuma ƙasashen musulman duniya sun bayyana damuwarsu domin ganin cewa shi shugaban ƙasar iran ibrahim raisi shine wanda ya fito ya nuna son taimaka ma falastinawa da gaske da gaske a yayin da yake kokarin tabbatar da 'yanci bayan shi shugaban koli na iran ibrahim raisi ya tabbatar da cewa lallai sun yi yunkurin cewa su kafa kasashen da ba su da galihu a yayin da yake kokarin gina dam-dam a kasashen makwabta bayan watan da ya gabata ne ya je kasar pakistan su ma ya kaddamar masu da wani dam tare da ayyuka kanana da ke faru a cikin gida bayan tsawon binciken da hukumomi suka yi domin gano a daidai ina ne jirgin na shugaban ƙasar iran ibrahim raisi ya faɗi an samu nasarar gano a daidai inda ya faɗi sannan kuma aka tabbatar da cewa babu wani wanda ya rayu su bayan wannan bincike mai tsauri ya fara budewa a yayin da ake tsammanin menene ya faru da shi jirgin na shugaban kasar iran ibrahim raisi ya fadi sannan me ya jawo faɗuwar jirgin bayan shi matukin jirgin bai bayyana wata matsala ba shugaban koli na iran ayatollah kamaini ya bayyana damuwarsu matuka bayan da ake zana'izar rufe shugaban kasar iran ibrahim raisi a yayin da iraniyawa fiye da rabin miliyan suka ziyarci zana'izar ta shugaban ƙasa ibrahim raisi mutane dandazon mutane da suka su su haura miliyan sun ziyarci a inda ake zana'izar malam ibrahim raisi bayan jirgin sama ya hadari da shi al'ummar ƙasar iran sun nuna damuwarsu matuƙa a yayin da suka yi rashin shugaban kasa wanda suka tabbatar da cewa shi ibrahim raisi kusan shi ne zakaran shugaban kasan da ba a irin shi ba a kasar ta iran a yayin da ya kawo ci gaba da babu irin shi zuwa yanzu a iran kuma yake kokarin taimaka ma kasashen makwabta da suke cikin damuwa shugaban kasar iran ibrahim raisi shine zakara wanda kasashen larabawa suke alfahari da shi bayan ya yi yunkurin taimaka ma kasar ta palestine a yayin da shugaban kasar turkiya ya bayyana damuwarsu matuƙa kuma ya jaja prime minister na pakistan ya bayyana damuwarsa kuma ya bayyana shugaban ƙasar iran ibrahim raisi a matsayin wanda yake fafutukar kare kasashen musulmai kuma ya yi kira ga 'yan iran da su sa haƙuri na rashin da suka yi na ibrahim raisi